Sashen Hausa na Studio Kalangu ya suma gabatar da labarai daidai karfe biyar da minti 45 daga nan yamai. Masu sauraro Asuma na shinake muku lalemar habin a cikin shirin na yau Laraba 4 ga watan Satumbar na 2024. A cikin shirin za ku ji cewa ruwan saman da aka shasata a Agadez da Zandar sun haddasa banna mai yawa. Ambaliyar ruwan na barzana ga babban masallacin birnin Agadez in shi gwamnan jihar. Mutanen da ambaliyar ruwa ta rutsa da su a maraɗi za a maida su a wani wuri da ake gyara yanzu haka. rahoton musamman na yau zai mai da hankali ga sarrafa abincin dabbobi da wata kungiyar mata ke yi a karamar hukumar dogon kirya da ke jihar doso Firaminista Ali Muhammad Lamin Zanna halartar taron kasar Shin da kasashen Afirka karo na tara da aka soma yau a Pekin babban birnin kasar ta Shin. Taron zai gudana daga 4 zuwa 6 ga watan Satumbar tare da halartar gamawan shugabanni da tawagogin Afirka. yayin wannan haduwa bangarorin biyu za su tattauna ayyukan haɗin gwiwa a fannoni masu mahimmanci kamar kayan aiki ilimi lahiya tsaro fasaha kofin yada labarai da masana'antu a safiyar yau gwamnan jihar agadas ya kai ziyara a wuraren da ruwan sama suka yi ɓanna shiya da shekaran jiya babban masallacin agadas da hilin jirgi su malamarin ya rutsa da su janar ibrahim isa ya yi karin haske kamar haka Mun lura gidaje 48 ne suka faɗi, da yawan katanga suka faɗi, da kuma makarantun boko da ruwa suka mamaye. Mutum ɗaya ya jakata, sannan muna matsawa jama'a domin su girmama ka'idojin da aka bayar, domin duka gidajen da ke cikin haɗari a fice cikinsu. Mun je masallaci miskini, shi ma ruwa sun yi masa ambaliya. A filin jirgi mun samu barazanar ambaliya. Muna nan da ɗaukar matakan gaggawa domin a a ci gaba da sifiri bayan wannan ruwan ba su tsaya a agadas kaɗai ba sun shafi duka gundumomi na jihar agadez euh, ɗaya daga cikin albarkatun tarihi na da magaram wanda shine masallacin masarautar zandar da aka gina a shekarar 1989 a lokacin sarki tanimun ya jiya wannan kuwa a sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya da aka shashata jiya din a shekarar da ta gabata an gudanar da ayyukan gyaran masallacin to sai dai ayyukan ba su yi kyau ba a cewar lawali halilu shugaban ma'aikatar yawon bude ido ta jiha a mahirashi da ali keta Babbar euh, asara ce ga yankin jihar Sandar da ma ƙasar Nijar gabaki daya saboda wannan tsohon masallaci yana cikin kayan tarihi na jihar kuma ya kasance wajen ibada ga masu yawon bude ido da suke zuwa nan jihar Sandar saboda a duka lokacin da akwai waɗanda suke ziyartar masarautar da magaram ana ziyartar wannan masallaci. Wannan masallaci faɗuwarsa babbar asara ce bacewar wani sashe ne na tarihin da magaram da muka ga alamun masallacin zai faɗi mun tuntuɓi ɗan kwangilar wanda ke gyara masallacin wanda ya fara aikin gyaran masallacin amma saboda ruwan da ake shararawa akai-akai ya ce ba zai iya ci gaba da aikin ba sai dai a dakatar da aikin sai bayan lokacin A garin Maraɗi an soma gyaran wani wuri domin sake tsugunar da mutanen da ambaliyar ruwa ta ratsa da su waɗanda yanzu haka suke rayuwa a cikin makarantu. Kaftan Ganda Abdulaziz shugaban ma'aikatar da ke kula da kariyar jama'a ta jiha ya bayyana cewa kimanin runhuna ɗari biyu da kayan abinci an riga an tana da su domin waɗannan mutane a hira da Muhammad da Mamman. An gyara wurare da za a sake tsugunar da waɗannan mutane da suke cikin matsala. Kafa tantuna ya fara tun ranar jiya da yamma kafin jiran kammala sansanin. Mun yi tunanin kawo abinci a bangaren waɗannan iyalai da ke cikin gidaje da waɗanda suke cikin makarantu. Za mu fara da taimakon da gwamnati ta kawo jamu da ke tantuna 196 da kayan abinci da suka tashi dubu ɗaya da suka haɗa da shinkafa mai sukari da dai sauran su za a kafa tantuna 195 tare da abokan hulɗa za a ci gaba da kawo su taimako a yanzu muna da tan 160 da ke cikin magaza na opbn da za a rarraba waɗannan mutane kowane ɗugon ruwan sama yana tada hankalinmu ganin raunin gidaje da ke da kwai a yanzu da ba su faɗi ba A Yamai daga cikin mutanen da al'amarin ambaliyar ruwa ya ritsa da su akwai nakasassu. Habibu Abdullah shugaban kungiyar nakasassu reshen Yamai ya nuna cewa ana cikin lissafi domin tantance waɗanda lamarin ya shafa a hira shi da Zainabu Traore. yanzu haka muna nan da tuntubar duka wakilanmu da suke cikin da'irori a halin yanzu gwamman jama'a da suke fama da nakasa ne ambaliya ya shafa misali a unguwar bukoki mun tantance mutane hudu da suka rasa mazauninsu biyu suka rasa gidajensu unguwar saga mutane biyu abin ya shafa unguwar bayan ruwa yalga mutane uku abin ya shafa ba mu kare raskunan ba a hali yanzu muna samun tallafin gwamnati na sayan abinci a farashi mai rahusa gaskiya ya kamata waɗanda suke da hali su taimaka domin dafawa gwamnati ana ci gaba da fuskantar matsalar rashin gas na girki tun wasu kwanaki a wasu wuraren saidawa na birnin yamai saboda haka mun tattauna da sakatare janar na kungiyar masu sai da gas din a yamai kamar haka Zan iya cewa ba wani karanci ba ne illa ɗan kacewa bisa ga yadda ake samun gas a nan yamai. Wannan kuma na da nasaba da zanga-zanga da ta gudana a Najeriya. Domin samar da isasshen gas a cibiyoyi guda hudu dole sai da sarrafa mai yawa sosai. Game da motocin dakon gas da ake samu daga bangaren Soras tare da ruwan sama da suka katse hanyoyi. Hakan ya janyo wata matsala. a bangaren yamai gaskiya ba a tuntube ba mu kuma ba mu tuntuɓi hukumomi ba game da wannan matsala domin gare mu abu ne na ɗan gajeren lokaci ganin cewa kowace shekara ana samun wannan matsala ba tare da ɗaukar dogon wani lokaci ba ganin cewa komi yana daidaita dalilin kenan ba mu tuntuɓi ma'aikatar man fetur ba ko kuma sonidan bayan watanni uku na hutu ɗalibai sun koma jami'a domin ci gaba da ɗaukar karatu jiya ne aka koma karatun a jami'ar difa dr abdu lawali na tsangar kimiyyar noma da muhalli ya yi wa mani musa ƙarin bayani et nous avons environ 800 étudiants. Muna da kimanin ɗalibai 800. 500 daga cikinsu suna karatu ne a manyan makarantu da ake kira institute. Sama da 300 suna karatu a jami'ar Yamai. A game da sabbin zuwa mun ci gaba tare da kawo sabbin abubuwa. A shafinmu na yanar gizo mun rubuta sunayen ɗalibai 512 da ke neman zuwa. Muna nan muna kirgawa kuma ba da jimawa ba za mu fitar da takardar jerin sunaye domin baiwa sabbin masu diplomar baccalaureate damar su zo da kansu su rubuta sunayensu. Kasancewar kowane sashe ce na wannan jama'a na kokarin da ya kamata mun ci gaba muna iya kammala ayyukanmu cikin lokacin da aka kayyade ta dalilin fahimtar juna da ke akwai tsakanin ɗalibai hukumar jami'ar da kuma malamai gundumar boso da ke jihar difa na fama da matsalar rashin tsaro yau shekaru da dama kenan wannan yanayi ya zama tarnaki ga ayyukan kiwon lafiya musamman shirin ga rigakafin cututtuka shugaban likitar boso dr sina abdulrahman a yi ƙarin bayani akan muhimmancin ayyukansu a hirashi da Maman Idrisa. Rashin tsaro ya sa an samu da yawan waɗanda suka baro mazauninsu da 'yan gudun hijira. Waɗannan mutane sun zo sun karu da mutanen da muke kula da su wanda ya sa muna da matsalar wajen kai ga waɗansu muradu. Saboda kayan da ake bamu ana lissafi ta la'akari da al'umma asalin 'yan garin ne. Mu muna da matsala wajen kula da waɗannan mutane da suka zo suka karu a gundumar Boso. muna samun yi wa mutane aiki amma tare da tallafin waɗansu ƙungiyoyi muna shirya kula da marasa lafiya na tafi da gidanka da kuma tallafin gwamnatin jami'an tsaro suna yi muna rakiya a waɗansu wurare da akwai matsalar tsaro yankunan da akwai matsala da har yanzu ba ma iya kai ga ma'aikatar hukumar 'yan sanda ta gundumar gaya ta yi nasarar kama haramtutun kayayyaki masu yawa cikin watan uku da ya gabata tare kuma da bankaɗo wata kungiyar masu safarar miyagun ƙwayoyi daga ƙasa zuwa ƙasa kwamandan musa saleh firfen gundumar gaya ya yi wa fadel alu ƙarin bayani Tun lokacin matakin hana tsallakawa kogin isa daga hukumin Benin shige da fice daga kasashen biyu ana yin su ta barauniyar hanya inda daga ranar 1 zuwa 28 ga watan Agustan shekara ta 2024 aka kama mayagun kwayoyi daya na tramadol kilogram takwas na tabar wiwi gram hudu na ganja gram 60.44 na tabar iblis na hudar iblis kwayoyin diapazan 250 sannan kwayoyin daxol 33 mutane 25 ne aka kama sannan wasu miyagun kwayoyi an kama su a ranar 29 ga watan agustan shekara ta 2024 tramadol 25 sai rahoton namu na musamman mata na wasu ƙauyukan ƙaramar hukumar dogon kirya a jihar doso suna sarrafa abincin dabbobi da sassan wasu ababe haka kuma suna sarrafa wasu sassan itatuwa domin ƙarin bayani ga fasarar rahoton wakilinmu na dogon dutse abdulaziz dayuma da ya tattauna da fadima wakaso mamba ta wannan ƙungiyar mata A dogon kirya mata sun mai da hankali wajen sarrafa cimakar dabbobi tare da wasu ɗiyan itatuwa da ake samu cikin daji. Waɗannan ɗiyan itatuwa sun haɗa da ɗiyan kalgo da kuma gawo wanda suke kasance abu na farko wajen sarrafa wannan cimakar busashe. Fadima Wakaso mamba ta ƙungiyar mata ta yi bayani. Ɗiyan kalgo muka sarrafawa da su da ɗiyan gawo da wani icce da aka ce makamaci sai mu gama shi da karmami mu sa ga mashin sai mu yi dusa da su abincin dabbobi to kuma muna sarrafa aduwa mu yi mai da shi man nan da muka yi litir in shi shika biyar muka sai dawa in an ka yi mai dawan nan na bakuru na aduwa da an ka yi shi ko dake shi muka in ya bushe mu kai mashin mu nike yannan akwai abubuwan da aka gamawa a yi sabuli suna maganin kuraje na jiki suna maganin kwarkwar kuma su ya sa hwata ta yi kyawo ta lis garuruwa da kasashe daban-daban ana kira mu ana cewa sabulu nan mun ji labarin shi a aika mana na jikka kaza akwai wanda ga sai na jikka biyar kai tsaye akwai wanda sai na jika hudu kai tsaye gaskiya alhamdulillah. a cewar fadima waɗannan mata suna amfani da kwarewar tasu domin su san wannan kayayyaki nasu a sauran yankunan ƙasa kakin mu samu mu kai su ga kasu ne sai da mun ga mun mun dogon duci mun ta yin yamai mun kai bida abokan hulɗa da mun kai bida abokan hulɗa mun ka samu takwan mun ka taho gida mun ka aika dussa elevage induci yamai kasuwa katako kuma alhamdulillah gaskiya in mun kai kayan mu wallahi babu wata matsala. Wannan cimakar dabbobi da ake samu ta hanyar sarrafawa ya samu karbuwa a cikin kasuwanni a cewar Fadima. A mun ci umhani tun da da ba mu san ana yin haka nan ba. Kuma yanzu gashi kanun mutane sun waye Ayo a ce kalgo an sarrafa shi ya zama dussa ka san ku an samu wani ci gaba dussa mun kai ta bisa kasuwa kai kai tsaye muka sai ta kuma da mashin mu da an ga kawo muna da ta kiya cikin kuɗin nan da riba mun ka samu mun ka sai sabon motar mun ka aza mashin babu laihi sai in mu ta ya kumshe da kuɗi banki da sun ka zan kuɗi jimilla jikka ɗari biyar ga hannu wanda yau in za mu sayan kara da suna za mu ɗauko wa mu to mu sai kara da kalgo ba sai mun tai wurin wani mun mika hannu shi ba mu ba. Matan ƙungiyar dogon kirya sun bayyana farin cikin su da kasancewa masu 'yancin gashin kai ta fuskar samun kuɗin shiga To marala masu ƙarshen shirin kinan na madashin yau a huta lahiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhadu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 Zangon FM. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 Zangon FM. A tanu. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 Zangon FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 Zangon FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 Zangon FM. A Ingingimi. Tare da Radio Dilerem. A kan lamba 99 Zangon FM. Kabalewa. Tare da Radio Mambio. A kan lamba tara zangon FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba tara zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Sahara. A kan lamba bakwai zangon FM. A Chirozirin. Tare da Radio Anzuru. A kan lamba biyar 95.1 zangon FM. Studio Kalangu.